тоже. Mun gaisa, kun gaisa zuwa waje. Ko ka gaisa? Mun gaisa. Baba, don Allah da Allah ka daina abin da kake yi. Me? Ba na jin daɗin abin da kake yi. Me aka yi? Yarka dai gata nan tana gaya maka gaskiya. in baka bari don Allah baka bari don duniya in duniya ta bi da kai dole ka nutsu mm, mm, mai gida me take so ya yayi mata ne abin da kake yi ne ba na jin daɗi don tore don tore wani wasu ne in duniya ta sai ji in ba wani na tsaya na wata in ji dum shi sai sai nutsu kai fa ina jin kofar tuban ma fa ta rufe shi isa duk abin da za a faɗa asarar baki ne ba na so ma maka nasiha saboda an gaya maka ma ba ɗauka kake ba akwai hadari akwai hadari to ka dai ka dai kiyaye kanka kai ma kafin a kulle maka kofa akwai hadari shiga tsakanin Allah da bawa ba warai kuwa akwai hadari kwarai kuwa lawakiri ya same ki jiji lawakiri makarantar islamiyya ma an manta ta kenan lawakiri ko kwana biyu ba a miki suka ba billahi ya illa kai kai kan ji da kadu mamomin tusa ka mi kwantankin kashi nan tashi da Allah kan dan tusa ka ba dadin ji za ta yi batan da tana warin abar wai ina ruwan daniel eh, yau fa suke suke suke min dama da zan yi tas kaga hatsin nan ba naka bane gaba daya akwai hatsin ajiya a ciki kar ka yadda ka la'anta musu hatsi dami nawa za ta sake miki dami nawa mm. na kuma dai ki ta hakuri tunda ke Allah ya jarraba tun da ya haife ki aka ce wannan ya haife ka ai ka gama ganin jarraba to su magana ba ta rara ki ta gaya wa Allah in Allah ya taimake ki sai addu'a ki ta faɗa ni dai na daina mai addu'a tunda wallahi wannan yanda baya jin magana sai yana nan yana garari mota ba kaya an an rufe masa kofar tuba wato ina son yi komin wani inji na sussuka wanda zai raga raga raga raga raga raga minti biyar ya sussuke kamar dawi arba'in to to don Allah da annabi fita kafin ka sussuke da mai ɗaya ma kafin ka sussuke yatsun ajiya fita kashi wani ke ji ai na haba na ji wuri ya dima me na ɗauka warin abin ne kawai ashe biyu ce ta haɗu ina bari ne dala nan ne ban ɗakin ga ban ɗaki ta Allah shirya wala na kana ne ina dina shafa diyar ne da rikita ne shirya ruwa baba ruwa